A watan Afrilun 2018 ne gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta kama Sadat Iliya Malam na kungiyar MPCR bayan da ya jagoranci zanga-zangar watsi da wata sabuwar dokar harajin 2018 a Damagaram saboda a cewarsa dokar ba ta yi daidai da yanayin rayuwar al'ummar Nijar ba. bayan shafe shekara guda da rabi ana bayan shafe shekara guda da rabi ana kai ruwa rana a kotunan cikin gida lauyoyinsa suka garzaya kotun ecowas a watan satumban 2019 wacce a zamanta na larabar da ta gabata ta bayyana matsayinta game da wannan kara metr budal efred shine lauyan sadat iliya dan malam cikin sakamakon nan ta nuna cewa ƙasar niger ta yi violent duka alkawalan da ta ɗauka na kan harkar ƙarin mutuncin dan adam kuma an yi kwandananta an ce ta biya sadat iliya dan malam wannan na mpcr zandar na suste civil na zandar ta ba shi haƙin shi miliyan hamsin nan da wata uku ta tura rapor can kotu ta ce lalle ta ba da wannan miliyan hamsin sadat ya shiga haƙin shi muna zaton waga decision ta faɗo zai zama solution ne ga kowa mutum nawa aka kama ga demir digit mutum nawa kama demir mutum nawa yau zaman gama da muke bisa kan dalilin irin wannan abu suke kasu kama 'yan adawa da jami'an kungiyoyin fararen hula a yayin gudanar da zanga-zanga ko wani gangamin kalubalantar mahukunta wani abu ne da ya zama ruwan dare a kasashen yammacin afirka da na shesan sahel saboda abin da suke kira dalilan tsaro sabili kenan kotun ecowas a yayin wannan zama ta gargadi gwamnatoci su daina fakewa da wannan matsala don rufe bakin jama'a a kama mutum sai wata uku a sai da baci a ah, irar ne muka baka da dai duka yawanci ka diba kasashen ecowas nan ga hatta ma wanga na jason sahel da ka taso ka ce manifestation sai ce a ah, terrorism addakun to wannan ma kotu ta ce babu shi terrorism bai hana meeting bai hana reunion bai hana seminar bai hana ba manifestation zai hana ba in ka manifestation cikin manifestation kin ai wani lahani lalle kai responsible amma bai hana ku samu duwa a votre manifestation doit la Shugaban kungiyar MPCR na ƙasa baki ɗaya Alhashi Nuhu Muhammadu Arzika ya yaba da wannan hukunci na kotun sai da yawo domin a cewarsa mataki ne da ke ƙara wa dukkan 'yan gwagwarmayar Afirka ƙarfi akan aiki. Duk waɗansu ƙasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake ake unwani da irin wannan maganganu ana takurama eh, bayan Allah ana takurama al'umma ana takurama demokrasin kan kanta lalle ba wata hujja isassa mai ƙarfi wanda ƙarfinta ya kai inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu 'yan adam unhwani da incin da doka ta basu suma. Na nemi jin matsayin hukumomin Nijar akan wannan hukunci sai dai wannan yunkuri bai yi nasara ba domin kakakin gwamnati Tijani Abdulkadir da sakataren gwamnati Abdul Dangala Galadima da na tuntuɓa ta waya ba wanda ya ɗaga wayarsa haka kuma ba su maido min amsar sakon SMS ɗin da na aika musu ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.